Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A Ubangiji Allah ya ba mu ikon zuwa lahira domin mu dan tattauna da marigayi Rabiu Rikadawa a can mu ji labarin yadda aka yi ya mutu yau ko mu ce dazu dai da ake ta yawo da shi. A ma Rabiu Rikadawa. Jama'a assalamu alaikum. Eh an ce ka mutu. Eh wato yau da cikin wani ikon Allah lahira ba a yi zafi sosai ba. Eh ainihin sai dai yau mun cimma aiki da yawa eh to a cikin a lahira na yanzu ya zuwa na yi sun sun kai wajen guda biyar a cikin fim din ne eh, a cikin fim din da naje lahira ba eh, eh, eh to kun da ma'aikata mu mun ga cewa wai ya mutu mu kuma a cikin fim ne ya mutu wallahi to don haka da Allah waɗanda suke irin wannan abubuwa suke kashe eh. jarumai ko kuma ma sauran mutane da gwamnoni da 'yan siyasa ba abu bane mai kyau tsakani da Allah amma dai kayan da naje lahira nan da su wannan ko jini ko digon jini kuma da su na mutum wallahi <laughs> da wa'annan kaya na mutu kuma ko digon jini babu a cikin eh kware eh. kuwa a su ai na dora shi mutane ba su karanta abin da na dora ba kawai wuta suke ta amfani shi amma ga shi kaza kaza to ai ga shi ka ka baka mutu muna magana da kai ni na rubuta na ce shi ma ta kashe shi eh. kamar yadda ta kashe wa inda ta kashe kamar yadda ta kashe kumulci shi ta kashe <laughs> to shi ne magana ne raliya movie eh to rubutun ka ne bai dadi ba eh. da kace shi ma ta kashe shi haka kamar yadda ta kashe kumurci ah, kenan nan a ah, to wannan domin wani abun nan ne bambancin mota da ka? mota da ka ka ka ka bambancin mota da ka na san ka san menene mota na san menene mota ba kuma na san ka san me ka ka kaza ba. sunan ka kaza da hausa mm. to bambance mun su ya mun bambance muke su kai dai mota akwai kaza ko ba haka bane abinda muka sara shi